بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وأيضا فقد فرق بين محبته ومحبة الأمل له في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة الأمل لكان هذا تكريرا أو من باب أخذ الخاص على الآن وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المسير إليه إلا بدلالة تبين المراد وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة الأمل له وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة الأمل له وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء أم مجرد محبة طاعته لا أم محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا فحمل الكلام عليه تحريف محض أيضا وقد وقد كرم في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته بل لا رب إلا الله ولا إله غيره والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعذيب وكل مولود يولد على الفطرة فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباته ومر... في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده وأن كل ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملبوس يجد من نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 25 ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1431 wanda kuma shi ne ya yi daidai da tara ga watan biyu miladiya ta 2010 a majalisunmu da muke karatu cikin littafi mai suna التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر همشاك مال من تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara bakwai da ashirin da takwas daidai wannan kuma shine darasinmu na hamsin da tara a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci wannan shine na ɗari da uku idan ba a manta ba dai har dai zuwa yanzu ibnu taymiya yana nan yana mana magana akan mahabbatullah annam al mahabba hiya aslu kulli shay'in komai tushen shi so ne san Allah madaukakin sarki shine jigo dukkan wani so zai biyo bayan san Allah madaukakin sarki wannan kalma ta al mahabba ita ce ibnu taymiya yake ta mana bayani yana ta kalailace ta kuma a cikin bayanin sa bayan ya nuna mana san Allah ko kuma kalmar so suna ta tara amma mataki mataki ce mataki na koli shine alkhulla a cikin matakan soyayya wannan mataki shine wanda annabi Ibrahim alaihi salam da annabi sallallahu alaihi wasallam suka taka wanda cikin al'umma duka babu wani bawa na ubangiji da ya taki wannan mataki na alkhulla ya zama tsakanin shi da ubangijinsa akwai wannan matsayi na wannan soyayya soyayyar alkhulla shine gaba daya mutum ya zan ya ba da jininsa da tsokarsa kashinsa da jijiyarsa da bargonsa duk gaba dayansa su kutum ya miƙa ma wanda yake so ya zan ba shi da wani abin zaɓi ba shi da wani muradi sai abin da yake so wannan mataki kuwa ba kowa ne yake kai gare shi ba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya kai gare shi to annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi ibrahim su kaɗai ne khalila ar-rahmani su kadai ne badadayin ubangiji madaukakin sarki so dangane da abin da kake so wato idan aka aka dubi abin da mutum zai so za mu iya cewa so ya kasu gida gida ta nan ma wato duba da abin da mutum zai so duba ga abin so akwai san Allah madaukakin sarki akwai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai san abin da Allah da manzansa suke so na uku kenan na hudu akwai san bayin Allah na kwarai waɗanda suke san Allah da manzansa waɗannan matakai su ne matakan so ko kuma in ce su ne kashe-kashen so duba da abin da ake so san Allah san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama san abin da Allah da manzansa suke so sawa'un aiki ne ko magana ce ko wata aƙida ce sannan abu na hudu san waɗanda suke san Allah wato san bayan Allah na kwarai tun daga manzanni da annabawa da sahabbai da ainihin dangin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sauran waliyan Allah da sauran gobinai wannan duk so ne kuma kowanne sunan shi so shi kana san Allah shi kana san manzan Allah kana san ayyukan da Allah yake so kana son maganganun da Allah yake so kana son guraren da Allah ya zaba ce yana son su kana son bayin Allah da Allah ce yana son su kaga kowanne a so ne kuma kowanne zaman kansa yake ko da kuwa wani zai kunsu wani amma dai kowanne ana iya faɗarsa kuma ana nufin sa shi zati zaka ce san Allah da san manzon Allah duk da cewa ba za ta yiwu ba ka so Allah kuma ya zan baka san manzon Allah kuma san ka ya zama na gaskiya kamar yadda ba za ka ce kana san manzon Allah ba kuma ka ce baka san Allah in ka ce kana san Allah to wannan ya zuzumta maka tilas ka so manzon Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم in sai har ka ce kana san Allah to wanda ya nizumta maka tilas kuma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ka ce kana san manzon Allah to wanda ya nizumta maka kuma tilas ka so Allah to ko da ɗaya zai lizimtar da ɗaya amma kowanne kuma zaman kansa yake zaka ce san Allah da san manzan Allah da san bayan Allah na ƙwarai kamar yadda akwai soye-soyen da suke akasin wannan wato kishiyoyin wannan kamar san wani Allah kamar yadda ake san Allah mutum ya so wani Allah daidai da irin san da yake wa Allah san wannan shirka ce abu ne da yake fitar da mutum daga da'irar musulunci wa min an-nas man yattaqidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah saboda haka san wani Allah daidai da yadda mutum yake san Allah wannan shirka ce da take fitar da mutum daga addinin musulunci so na biyu wanda shi ma san so na waɗancan kashe-kashe ne da farko wato mutum ya so wato wani Allah daidai da yadda yake san Allah wato bai fifita san da yake yi wa wannan sama da yadda yake a'a ya daidaita ubangiji da wani cikin soyayya wannan ma kaga shirka ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun ubangiji ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafirta suna daidaita wasu da ubangiji suna sanya wasu tare da ubangiji a matsayin daidai wa daida suke a matsayin tsararmi suke tallahi in kunna fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin suka ce tallahi muna cikin bata mai mabayyani yayin da muka rika daidaita ku da ubangijin halitta kaga daidaita wani wato da Allah wajen su wannan ma shirka ce da take fitar da mutum daga da'irar addinin musulunci sannan san wani kamar yadda mutum yake san manzan Allah wato ka so wani irin san da kake wa manzan Allah wannan ma san baya da kyau domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama san da ake yi masa na musamman ne idan ya ce abi abin da ya faɗa in ya umarni a yi masa da'a in ya hana abu a hannu idan ainihin ya bada wani labari a jarkata sannan kada a bauta wa Allah da wani abu sai abin da ya zo da shi kaga irin wannan san ake yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama idan har akwai wani kuma da zaka yi masa irin wannan san ya zamana duk umarninsa ko ya daidai ko bai yi daidai ba za ka yi masa biyayya duk abin da zai hana ko mai kyau ne za ka duk abin da zai faɗa ko ba gaskiya ba ne za gaskata shi sannan zaka iya karɓar dokar da ta saba wa Allah daga bakin sa. to kaga wannan ka dauke shi ka dora shi a matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma wannan san bai da kyau so ne wanda yake rushe musulunci gaba daya domin lokacin da kai wannan ka riki wani ka bashi wannan matsayin to ka ka daidaita shi da matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan na uku ko na hudu san makiya Allah da manzansa idan muka ce san makiya Allah da manzansa ba muna nufin almailul qalbi ba akwai karkata ta zuciya da ubangiji ya halicci dan adam da ita wato mutum ya karkata zuwa ga wanda ya kyautata masa ba wannan ake nufi ba wannan jibilla ce dabi'a ce ta dan adam ba za a iya rushe ta ba na kuma ita ake nufi ba yayin da ake magana akan al wal bara wasu na fahimtar in aka ce a yi bara'a ko a yi wala a yi bara'a wato a barrar daga kafirai ana nufin ko da karkatar so ta zuciya ko ya take ko da ta ɗabi'a ce kada a samu wannan at ne ne bima la fa. an kallafa mutum abin da ba zai yiwu ba domin Alƙur'ani ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so baffansa abu talib duk da kuma ba musulmi ba ne kuma ya mutu ba akan musulunci ba amma kuma ya so shi Allah ce innaka la innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba kaga Allah ya jingina san wato ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam san sa ga Abi Talib duk da cewa Abu Talib bai mutu akan kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaga ashe irin wannan karkata ta zuciya ta ɗabi'a ba ita ce musulunci ya haramta ba musulunci ya halatta wa mutum musulmi ya aure matar da take kitabiya ce wato ba yahudiya ce ko ba nasariya idan ta zan katangaggiya bai kame kanta kamar yadda Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanat min al-mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba na والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين kaga ubangiji ya halatta wa musulmi ya auri wacce take ba musulma ba kirista ko ba yahudiya idan ta zama kamanniya ce ba a shirariya ba to ko ba yadda za a yi mutum ya auri wanda ya gani ba tare da yana kanta ba dole ne sai an samu soyayya ta ɗabi'a sai an samu soyayya ta ɗabi'a wacce ita ce take haifar da auratayya tsakanin ɗa namiji da mace to kaga a ce da shi ya aure ta amma kuma kai ya so ta kaga ana akwai at-taklif bi ma la an dora masa aikin da ba zai yiwu ba to musulunci kuma babu wannan a dora mutum aikin da ba zai yiwu ba aikin da ba zai iya ba haka nan mutum zai so mahaifinsa ko da ko ba musulmi bane wannan soyayyar tana nan zai so ya kyautata masa shi yasa lokacin da Abu Huraira ya musulunta wannan soyayyar ta mahaifiyarsa ita ce ta sashi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Rasulullahi kai addu'a Allah shiryar da mahaifiyata ita ma annabi ya yi addu'a ya ce Allah ka shiryar da mahaifiyar Abu Huraira sai ta musulunta to kaga wannan soyayya ce ta sa haka mahaifiyar asma binta abi bakr mahaifiyarta ba ta musulunta ba ta zo madina bayan hijira gurin asma asma take ga manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta zo tana neman ihsani na iya kyautata mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ummaki ki kyautata zumuncinki da mahaifiyarki kaga ashe wannan ba ita aka hana ba dan zama wasu suna fahimtar in aka ce kin wani makiyin Allah ko wanda ba musulmi ba to abinda ake nufi kenan duk inda kuka gamu ka bata masa fuska kamar ciki ka sha kudu in ta kama za ka kai masa naushi ba ka kai masa in wani abu ya hada ka da shi ka cuce shi ka zalunce shi haka wannan ba shi ake nufi ba don aka yi wannan an saba wa doka da ubangiji ya bayar la ilaha kumullah alal ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum أن تبرهم أن تبرهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين وبنجي بيحناكو game da waɗanda kuke tare da su ba musulmi ba amma ba su yaƙe ku ba ba su fitar da ku daga gidaddajin ku ba wato ba su yi muku irin ta arnan jos ba an tabarruhu ku yi musu ihsani ku kyautata musu albir shine jima'ul khairi kulli kyautatawa duk inda kalmar albir ta zo tana nufin duk wata nau'i na kyautatawa ku yi musu adalci wannan ta sa wasu daga cikin sahabbai suke cewa idan ma wanda ba musulmi ba shi ya fara yi maka sallama to haƙƙin sa ne akan ka ka amsa masa da irin abin da ya maka wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha haka in yace assalamu alaikum ko da ba musulmi bane kai ma ka amsa masa wa alaikum assalam ba daidai bane yace assalamu alaikum kai kuma ka la'anci shi a nan kaga baya daga cikin albir da ubangiji ya ce ai baya daga cikin alqis da ubangiji ya ce ai to wace mahabba ce aka hana tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shi ne ka so shi akan abin da yake yi na laifi na sabawa Allah na shirka da Allah ka so shi akan wannan to wannan shine abin da musulunci ya hana ba za ka so shi akan wannan ba in har ka so shi akan wannan to kayi soyayyar da musulunci ya same ta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ka so yi nasara akan musulmi ubangiji ya bashi nasara akan wani musulmi ko ya dora addininsa akan na musulmi to wannan duk fita ne daga addinin musulunci duk wanda zai so wani wanda ba musulmi ba ko waɗanda ba musulmi ba su yi nasara akan musulmi to wannan babu shakka ya bar addinin musulunci wanda zai so wani addinin da ba musulunci ba ya yi rinjaye akan addinin musulunci a ko ina wannan shi ma ya saba wa addinin musulunci saboda haka wannan mahabba din ita ce musulunci ya hana shi yasa ba daidai bane saboda zamantakewa tsakaninka da wanda ba musulmi ba ka yi masa murnar kirsimeti wannan ba daidai bane saboda kirsimeti din nan ta saba wa addinin da kai kake kai addinin da kake kai ya zo ne dan ya share wannan aqida ta kirsimeti kai kuma yanzu kana masa murna da zagayowar wannan ranar kaga wanda ya ci karo da abin da addinin ke dora ka akai ko ka ke kirawo ka daurin aure ka halarci coci su yi addu'o'in su irin na kiristoci su yi bukukuwan su irin na kirista wanda yake kunshe da shirka da Allah kuma kana gurin kai ma ka zo dan ka wato taya su murna kaga wanda shi ma ya ci karo da koyarwar addinin ka to waɗannan abubuwa su ne ake cewa kada a same su tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba to sannan daga cikin irin so wanda ba shi da kyau wanda shi ma ya saba ma waɗancan kashe-kashen so da muka faɗa guda biyar san abin da Allah baya so ka so abin da Allah baya so wato mutum ya so wani aiki da Allah ya hana ko ya so wata magana da Allah ya hana ko ya so wata aƙida da ta saba wa aƙidar musulunci wannan shi ma duk yana daga cikin nau'uka na mahabba waɗanda Allah baya su to idan mun fahimci cewa al mahabba wato takar su dangane da abubuwa da abin da zaka so akwai san Allah akwai san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai san abin da Allah da manzansa suke so na aiki ne ko na magana ne ko na aqida ne akwai kuma san waɗanda suke san Allah Allah ke san su to kenan ashe kowane so yana da abin da ya ta'allaka da shi baka cewa san Allah lalle shi ne san manzon Allah ko san manzon Allah shi ne san Allah dole ne sai an samu wancan shi ma zaman kansa yake idan aka samu ɗaya to dole a samu ɗaya idan aka samu san Allah ba a samu san manzon Allah ba to wannan san da ake wa Allah Allah ba zai karɓe shi ba to shine ana ibn taymiya yake dai ƙara fito da wannan magana din domin ya raddi ga waɗanda suke cewa shi Allah ba a san shi ko shi baya so yace wannan aqida ce ta jahmawa aqida ce ta ja'ad ibn dirham wanda asalinta daga yahudanci ta sulalo ta shigo addinin musulunci yace wa aidan faqad farraqa Allahu baina mahabbatihi wa mahabbati al-amali lahu ubangiji ya rarrabe tsakanin sansa da san yin wani aiki dan shi akwai son Allah akwai kuma son wani aiki wanda Allah yake so kowanne kowanne so zaman zaman kansa yake Allah ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kaga أنا ubangiji madaukakin sarki ya nuna akwai san Allah da san manzansa da kuma san aikin da yake so abu uku ya nuna kowanne ana sansa ya ce to kaga ubangiji anan ya rarrabe tsakanin sansa da kuma san aikin da yake so waɗannan ya rarrabe ga waɗanda suka ce in an ce suna san Allah yuhibbunahu ay yuhibbuna ta'atahu kaga sun karkatar da ayar daga san Allah ta kuma san da'arsa wanda kowanne zaman kansa yake ana san Allah kuma ana san ta'a ga Allah ana san Allah kuma ana san manzon Allah ana san Allah kuma ana san waɗanda Allah yake so suke san Allah yace kama farraqa baina mahabbatihi wa mahabbati rasulihi kamar yadda a wannan ayar karara ubangiji ya nuna akwai san sa daban akwai kuma san manzo sallallahu alaihi wasallama daban yace ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi falau kana al-muradu bi mahabbatihi laysa illa mahabbata al-amal da a ce in aka ce san Allah ana nufin san aikin da Allah yake so ba san shi zatin Allah ba la kana hadha takriran to da nan akwai wato kwangwaba baya akwai maimaita magana daya a ce ahabba ilaikum min Allah a ce wa rasulihi wa jihadin fi sabili a ce duk abu da ake ne. kada akwai maimaita magana ko kuma a ce an yi adafin khas ala al'am wanda kuma khilafu zahir ne baka cewa an yi adafin al khas ala al'am sai idan akwai wani dalili amma haka kawai abubuwa masu mabambanta da juna ka zo ka nuna cewa abu ɗaya ne to a nan kaga ka saba uslubin alqur'ani uslubin alqur'ani shine al-aslu al-hamlu ala tasis la ala takid la ala ka ɗauki kowace kalma kowace jumla ka bata ma'anarta idan har tana da ma'ana ne zaman kanta ya fi ka ce kawai maimai ne ake ta yi to shi da yace lakana hada takriran aw min babi afs al khas ala ko kuma ka ce yana daga cikin babin adafin khas wato <coughs> ke abu akan abin da yake gaban ne وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المسير إليه إلا Kuma dukkan wannan كما da وانا فترة لذاك ta sabawa zahirin magana wanda bai kamata a ce an karkata zuwa ga abin da yake ba zahirin magana ba sabanin zahirin magana sai idan akwai wani dalili da yake bayyana haka yace wa kama anna mahabbatahu la yajuzu an tufassara bi mujarradi mahabbati rasulih fakadhalika la yajuzu tafsiruha bi mahabbati mujarradi al-amali kamar yadda ba za ka ce mahabbatin lahi da Allah ce ahabba ilaikum min Allah shi yake daidai da a wa rasulihi ba ko wanda ya zaman kansa ba za ka fassara san Allah wato da cewa san manzo Allah da cewa san Allah ne ko san Allah shine san manzo Allah ba ko wanda ya zaman kansa yake duk da ɗaya dole ya lizuntan ba da ɗaya to amma kowanne kuma zaman kansa yake yace ba za ka yi wannan tafsiri ba fa kazalika la yajuz tafsiruha bi mujarrad al-amali lahu haka nan bai halatta ka fassara ayar da cewa kawai ana nufin mahabbati al-amali lahu san aiki da aka yi dan Allah ba wato jihadin fi sabilihi wa in kanat mahabbatu mahabbatuhu tastalzimu mahabbata rasulihi wa mahabbata amali bihi duk da cewa san Allah yana nizanta maka kaso manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaso aikin da Allah madaukakin sarki yake so mala ya sake cewa wa aidan fa ta'biru bi mahabbati shay'i an mujarradi mahabbati ta'atihi la bi mahabbati nafsihi amru la yurafu fi lughati la haqiqatan wala majazan yace a faɗi san abu a ce san abu amma ana nufin san da'ar abu. ba ana nufin san shi karan kansa abun ba mala yace wannan al'amari ne da ba a san shi a harshen larabci ba baya daga cikin hakika baya daga cikin majaz kalmomin da muka yi magana su a satin da ya wuce fa hamlul kalami alaihi tahrifu mahdhun aidan ka zo ka ce a nan majazi ake nufi ko ka ɗauki maganar kamar yadda ita a ce ana san Allah ka ce ai da'ar ake nufi ba san Allah ba ta ce to wannan jirkita tsantsar jirkita alqur'ani ne da ainihin canza masa gurbi bala ya sake cewa qad karrarna fi mawa min al-qawaid kibar a wasu gurare daban-daban mun yi bayani a cikin wasu ka'idoji manya-manya da muka rubuta ibnu taymiya yana da littafi yana da wata risala sunan ta qa'idatu fil mahabba qa'idatu fil mahabba wanda tana cikin jami'ur rasail wanda marigayi muhammad rashad salim ya tattara ya rubuta ta dan yayi bayani akan wannan gaba ta al mahabba sama da shafi yake cewa to a cikin irin waɗannan littattafan namu mun yi bayani annahu la yajuzu an yakuna ghayru allahi mahbuban muradan li bai halatta wani Allah ya zama shi ne abin so shi ne abin muradi don karan kansa wato ka ci kana san abu kawai don tsagwaran abu ba tare da ainihin na yana da alaka da san Allah ba wanda mun yi maganar sa a baya ko menene ana san shi saboda wani dalili Allah shi ake san shi ne zatihi bai halatta wani ba ka so shi da zatihi ba sai dan wani dalili da zai sa ka so shi kama la yajuzu an yakuna ghayru Allah mawjudan bi dhatihi kamar yadda babu wani baya halatta wani Allah a ce shi ya samar da kansa a ce ga wani abu shi ne ya faru a karan kansa ba Allah ne ya samar da shi ba an san wannan abu ne wanda bai halatta wani ya kudurce wannan wannan a wani aqida ba to haka nan wani bai halatta ya kudurce cewa akwai wani wanda za a so shi dan shi karan kansa ba ba dan wani dalili da zai sa a so shi ba sai Allah madaukakin sarki Ban la rabba illa Allah babu abun bautawa babu wani ubangiji sai Allah shi kadai wala ilaha ghairu babu wani abun bauta sai shi kadai wal ilahu in aka ce al ilah ana nufin al-ma'budu alladhi yastahiqu an yuhabba li dhatihi shine abun bauta wanda ya cancanta a so shi dan shi ba dan wani dalili ba wa yu'azzama li dhatihi a girmama shi dan zatinsa da kamala ta muhabba wato cikakkiyar soyayya da cikakkiyar girmamawa Allah shi kadai ake yi ma wannan shi ake so saboda shi ne Allah saboda shi ne ubangiji saboda shi ne mahalicci saboda shi ne ya yi sama ya yi ƙasa saboda shi ne ya isa a yi masa wannan soyayyar soyayyar da ba wanda ya cancance ta sai shi shi kadai domin shi kadai ya cancanci bauta duk wani da za a bauta ba Allah ba jabu ne duk wani da za a ɗauki haƙƙin Allah ko aikin Allah a jingina masa ƙarya ne ba gaskiya ba wa kullu mauludin yuladu ala fitra kowane abin haihuwa kowane yaro da ake haifa ana haifansa ne akan fitra tatacciyar halitta wanda shine musulunci tatacciyar halitta da ubangiji ya halicci dan adam a kanta ita ce musulunci kowane dan adam tun yana tsatsan annabi adam alaihi salam ubangiji ya rike alkawari daga wajen wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun ubangiji madaukakin sarki ya riki alkawari daga ƴaƴan annabi adam a lokacin da ya musu ya kafa shaida da su kansu ya ma'ana ya kafa musu hujja da shaidar su su kansu alastu bi rabbikum qalu bala ba daidai ubangijin ku ba suka ce e kai ne ubangijin bala e kai ne ubangijin mu kun san bala tana isbatul manfiyi ne kamar yadda na'am tana tana nafiyil musbat ne alastu bi rabbikum ba ne ne ubangijin kuma qalu bala kai ne ubangijin mun shaida da cewa kai ne ubangijin Allah ce dan kada ranar gobe kiyama ku zo ku ce mu ya ubangiji ba mu san da wannan magana ba ubangiji ya riki wannan alkawari daga 'ya'yan Adam alaihi salam tun suna tsakan annabi Adam alaihi salam sa'an dan dukkan yaro da za a haifa zai zo da wannan alkawari zai zo da wannan alkawari duniya ya yarda cewa Allah shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta da gaskiya sai shi da za a kyale shi bisa fitirarsa to da zai miƙe sai dai daga baya a karkatar da shi ko a karkatar da shi zuwa kiristanci ko a karkatar da shi zuwa yahudanci ko a mai da shi ba maguji ko a mai da shi ne wani abu daban ba musulmi ba shi ne bala yace fa inna Allah subhanahu fa al-quluba ala annahu laysa fi mahbubatiha ubangiji ya halicci ya kagi halittar zukata tun asali tun farko akan cewa babu cikin abubuwan da take so ko take muradi ma tasma'innu ilayhi abinda za ta rufu da shi wa tantahi ilayhi ta tike gare shi wato a ce ga wani abu da take so ko take muradinsa wanda idan ta kai gare shi shikenan ta samu nutsuwa ta gama samun bukatar ta babu wannan a cikin abin da zukata take so sai Allah illa Allah wahdahu shi kadai shine abin da zuciya in ta kai gare shi za ta nutsu amma duk wani abin da zuciya za ta ji tana san shi to sai ta ji ya ginshe ta sai ta ji kuma tana hankoran wani abu ba shi ba kuma ka duba haka rayuwar take duk abin da ka ji kana so kuɗi kake so to sai ubangiji ya tila ba kuɗin yana tila ba kuɗin kuma sai ka ji mulki kake so kaga kuɗin bai ishe ka ba to in ma mulkin kake so ka samu wani ka samu ka samu ba sai ka ji kuma me kake so gwamna kuma kake so ka kare da wancan a ka samu gwamna sai ka ji kuma shugaban kasa zaka tafi zaka tafi asarok to daga shugaban kasar kakka zaci cewa wai abin zai tsaya nan in ka kula wanda ya samu din kuma so yake yi me yayi ta zarki kaga ba zai ce to tunda na samu rabona ba bara in matsa kuma wani ma ya dana to in yayi tazarcen ba inda zai iya samun ta ta tazarce ba da zai yi wani sai dai sai mutuwa ai kuna ganin su wasu sai mutuwa to in aka bar shi yayi ta tazarce din ma sai ya ji kuma ai mulkin kasarsa bata ishe shi ba wasu kasashe yake so su zama masu yi masa da ba ga muna gani sai ga kuma kokari yake ya zama na a yankin da yake kawai kowa ta kowa shi zai saurara inda za a samu haka sai ga to kara gaba zai yi in ta kama ba duniyar a ce su suke gudanar da ita sai abin da suka ce wanda kaga zai wuya to kaga daga nan kuma a shiga dauki ba da a yi ta fama a yi ta faɗa ta faɗa a yi ta samun rashin rashin zaman abin nan zama lafiya kamar yadda ƙasa garka yanzu an ba su kuɗin an ba su ƙarfin an ba su makaman amma wani duk bai ishe su ba sun suke kuma duk duniya kowa ya zama yaron gidansu ya zama mai masu hidima ya zama bawan to kaga za a daɗe ana ɗauki ba daɗi a nan dan ba zai yi ba duk duniya ta zama a ƙarƙashin wani wata al'umma ita kaɗai za ta jagoranci ta ba zai yi ba haka dole in wasu sun sadu da sun miƙa wuya wasu kuma za su yi tirjiya mai karfi mai zafi a yi ta bugawa karshe dai a buga a basu to dan adam baya jin akwai wani abu da za ka bashi kuma ya ishe shi ya nutsu ya ji cewa ai ya zo ya tikewa daga nan baya baya neman gaba in in abinci ne yau yana ya ce maka kaza yake so gobe kuma sai ce kai kun fi ni kullum sai kun kama kaza kullum shi ba zai ce a rika ka masa fa sai ya nemi kuma a canza in aka canza kuma nan ma yaji bai masa ba ko ya ce abincin guri kaza ke so ana zuwa ana zuwa sai ka ji da ya ji wani ya bulla sai ci a akwai wani sabon guri kuma a dinga zuwa can ana kamun a wato ba za ka ga ya nutsu ya samu cewa ya kai karshe inda yake so haka da in yau yana yayin wannan gobe kuma yana yayin wancan gobe wancan to ko menene in in mata ne na aure da ba ma da aron ba ba wani abin da zai gamshe shi ya ji cewa ya kai magare ciki ki to haka ubangiji ya halarci zukata cikin duk abubuwan da zuciya take so ko take muradi babu wani abin da tasma innu ilaihi wa tantahi ilaihi illa Allah wahda sai Allah shi kadai ne kawai wanda in aka kai gare shi mutum ya samu dacewa ya zama Allah shi ne a'ala muradinsa ya zama Allah shi ne mafi daukakar abin da yake so to zuciyarsa a nan za ta ne in abin bauta ne zai shiga wannan addini ya kama bautar wani sassaki gobe ya canza ya koma bautar wani dutse jibi ya canza ya koma bautar wasu dodanni ga zai ga wannan bai masa bai ko ba yana yana bautar taurari ko yana bautar rana da wata karshe haka dai zai rika jin cewa zuciyarsa bata nutsu ba yana ta yawo yana ta yawo karshe dai inda zai samu nutsuwar zuciya shine ya shiga musulunci shiga musulunci shine ya ta'allaka da ubangijinsa to shine ibnu taymiya yake cewa illa fa kullu ma ahabbahu al-muhibb duk abin da bai so zai so min mat'umin abinci ne wa malbusin ko abin sutura ne wa mangurin ko abin da zai sa a gaba da yana kallo wa masmu'in ko abin da zai rika sauraro ne wa malbusin ko abin da zai rika tabawa yana jin dan laushi laushin sa yajidu fi nafsihi anna qalbahu yatlubu shay'an siwa sai ya rika ji a ransa zuciyarsa fa kuma wani abu da ban take so ba wannan ba wa yuhibbu amran ghayrahu yata'allahu bi yana son wani abu da zai rika dauka a matsayin Allahnsa wa yasmudu ilayhi zai bayar masa da bukatunsa duka wa yatma'innu ilayhi zai nutsu da shi wa yara ma yashbahuhu yaga abin da zai kama da wannan min hadhihi al-ajnas daga ire-iren waɗannan jinsin wato in abinci ne yana son wanda ba wannan ba in abin sha ne yana son wanda ba wanda ya saba ba in abin kuma da zai saba da wannan kuma zai ji wanda ban yake so in abin hawa ne zai so ya canza wanda cikin canji yake ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب shi yasa ubangiji yace da ambatan Allah zukata suke nutsuwa wato zuciya ba za ta samu nutsuwa ba sai ta rike Allah shi yasa za ka duk wanda zai saki Allah to yana cikin tashin hankali da fagamniya da rashin alibla da rashin sanin inda ya sa gaba kullum ka same shi a birkice yake a rikice yake a firgice yake ba wanda zai saki Allah ka ganshi cikin nutsuwa kowa ne a cikin tashin hankali yake ya kwana cikin tashin hankali ya tashi cikin tashin hankali baya wani bacci mai kyau kullum cikin miyagun mafarki mafarki kullum gani yake yi ana yi masa makarkashiya shi kadai kullum kowa ya gani gani yake kai wanda yana mun makarkashiya gani yake kowa baya san shi waɗanda suke kusa da shi gani yake gobe za su daga masa ainihin kara saboda kullum a cikin tashin hankali yake saboda ya saki Allah in ya dawo ya rike Allah to nan ne zai samu nutsuwa zai ga komai a firgice ke tafiya ba fa zai ga komai daidai ba shi yasa in mulki Allah ya ba mutum in yana so ya ji daɗin mulkin sa to ya rike Allah ya san cewa Allah shine al-malikul dayyan shine malikul muluk shine yu'til mulka man yasha yana ba ya wa yanzu mulka man yasha shi yake bada mulki ga wanda ya so ya kwace daga wanda ya so ya san cewa shi din nan kowane irin matsayi ubangiji ya dora shi bawan Allah kuma ya sani cewa ubangiji ya ara shi wannan guri ne don ya jarraba shi ba dan ya fi san shi ba kai ya dauka dan ya fi kowa a gurin Allah shi yasa Allah ya bashi wannan mulkin a'a an dauko shi ne dan a dora shi akan kujerar jarrabawa a gaya zai cin jarrabawar ko faduwa zai yi warwar ba ka ya sani cewa ubangiji ya dora shi wani mahalli ne da ya jarraba shi yana kan gabar hadari yana kan tsini ne yana kan kaifi yi kokari ya ga cewa ya tsallake wannan jarabawa lafiya shi yasa bayi na kwarai suke gudun mulki ba sa san shi abinda suke gudu kuwa shi ne wannan jarabawa kasu faɗi shi yasa zai zai kullum zai rika roƙon Allah ya taimaka masa akan wannan abu da Allah ya dora masa ya dora shi ya ubangiji ka dora da akan wannan matsayi dan ka jaraba ya ubangiji ka taimaka mun ka kan agaji in babu agajin ka ya ubangiji sai in faɗi jarabawa ya ubangiji ka bani masu bani shawara na kwarai ya ubangiji ka bani waziran kirki waɗanda za su taimaka min za su yi za su bani kyakkyawar shawara za su yi wanda fiha za su tunatar da ni idan na manta za su dawo da ni kan hanya idan na karkace za su farkar da ni idan na yi bacci za su dawo da ni kan adalci idan na yi zalunci ya rika yin wannan addu'a kullum haka nan in dukiya Allah ya baka ba wajen ya fi son ka yi baka dukiya ba wasu magabata suna ganin dukiya gaba wa hadari ce wanda zai fi samun wanda zai fi samun kubuta shine wanda Allah bai bashi dukiyar ba to mutum ya sani cewa dukiyar ita ma wani abu ne ubangiji ya danka a hannunka ya gaya ya zafi za ka yi gaskiya za ka rike amanar da ya baka ko za ka ci amana dukiyar nan za ta sa ka yi ɗagawa ka ji cewa kai ka isa kamar yadda Allah ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ganin ka wadatu za ka saka ɗagawa ka rika ganin inda ba utituhu ala ilmin indi dan ka isa Allah ya baka dan fafutukar ka dan faɗi tashin ka dan kai wani ne dan kai dan gidan suwa da ne ko kana tare da suwa da ka samu ubangiji ya aje ka a wannan guri ko ya baka wannan dukiya dan yayi maka wannan wannan jarabawa to ka rika jin cewa wannan ba wai wani zafi bane da Allah ya ga dama duk sai ya sanya bayan sa na kwarai duk da sai su zama masu kuɗi da wani fifitawa ne to jarraba ce ubangiji ya baka dan ya ga cewa yaya za ka yi da wannan abin da ubangiji ya baka to wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa duk wani abin da zuciya za ta so ba zai zama shine gayar ta na ƙarshe ba sai ta ji tana son wani irin sa wanda ya ɗara wanda take ci wani lokaci ba a yi saman kuma sai a yi wakata ya ce shi kaji yake ci zai zai ci da ɗawisu da 'ya'yan da shila a daɗe ana sai ke kai shi yau dan wake yake so ko sai yayin kuma sai a yi wuka sai shi kuma in ba dan wake ba sai dai a fasa cin komai to ɗabi'ar zuciya kenan Allah kawai shine zai gamsar da zuciyar da ya halitta وفي الحديث الصحيح عن اياد بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى انه قال اني خلقت عبادي خلفاء فاجتالتهم الشياطين وحرم عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينسرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جلاء ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم بل وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال إني خلقت عبادي خلفاء فاجتالتكم الشياطين يقول أتكي صحيح حديثي حديثي أتكي صحيح مسلم wanda aka karbo shi daga wani sahabi mai suna Iyad ibn Himar al-Mushaji'i al-Mujashi'i daya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya zauna a Basra ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara hamsin ya ji wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kuma ya ji shi daga Allah ta'ala wato hadisi ne kursi Allah yake cewa idza khalaqtu ibadi hunafa lalle ne na halicci bayina akan tafarkin da yake ya karkace wa barna ya daidaita akan akan gaskiya tafarkin da ya daidaita akan gaskiya ya karkace wa ƙarya ya karkace wa barna lakum shayatin sai shaydanu suka zo suka karkatar da su daga kan wannan tafarki suka halaka su wa harramat alaihim ma halaltu lahum suka haram suka haramta musu abinda na halatta musu وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ما لم أنزل به سلطانا suka umarce su su haɗa ni da abinda da ban saukar da wata ƙwarar hujja a kansa ba wato anan Allah maɗaukacin sarki yana faɗa cewa ya halicci bayi akan tafarki akan addini da akan wato addinin musulunci wanda shine fitra kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira ما لا kamar كما في الصحيحين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على الفطره kowane abin haihuwa a wata ruwayar kullu mauludin min bani adama yuladu ala alfitra a ruwayar Ja'far ibn Rabi'a kowane abin haihuwa daga cikin ƴaƴan dan ƴaƴan Adam ana haifarsa ne akan tatacciyar halitta tsantsar halitta ta kwarai fa abawahu yuhawwidani to daga baya iyayensa suke mai da shi bai hudi wayu nasirani ko su mai da shi kirista wayu majlisani ko bai su mai da shi ba babu ce addinin gargajiya kama tuntajul su bahimatan kamar yanda dabba take haihuwar dabba jama'a mai cikakkiyar halitta dabba ta haifi dabba yar cikin cikakkiyar halitta ba tare da aibi ba hal ta da fiya min jada'a kuna ganin mai aibi daga cikinsu wato kuna ganin dabba da za a haife ta ba kunne za a haife ta lafiya daga baya wani abu ya zo ya sa ta rasa kunne ko ta rasa kaho ko ta rasa kafa daya za a haife ta lafiyayya to haka nan dan adam ake haifiyar ake haifarsa ta fuskar fitrar sa lafiyayye ba tare da aibi ba sai Abu Huraira idan ya gama karanto wannan hadisi sai ya ce iqra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta fadar Allah fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim walakin aksara nasi la ya'lamu wato halittar ubangiji ta asali wacce ya halicci mutane a kanta la tabdila li khalqillah babu canji ga halittar Allah zalika dinul qayyim wannan shine addinin farki madaidaici sai da yawa yawancin mutane ba su san haka ba wannan kauli ne daga cikin maganganun da malamai suka yi wajen fassara wannan hadisi kuma wannan kaulin shine ya fi rinjaye shine ya fi karfin dalili cewa alfitra ana nufin musulunci kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya tashi daga bacci kici Allahumma asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin kaga wannan hadisi yana fassara maka fitra din yace mun waye gari akan fitratul islam wato halitta ta asali ita ce musulunci wa ala kalimatul ikhlas da kalma ta ikhlasi kalmar la ilaha illallah wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam a addinin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa ala millati abina ibrahim kuma abisa addinin babanmu ibrahim حنيفا مشرئا حنيفا مسلما وما كان من المشركين wato wanda yake halifan wanda ya karkace wa dukkan abin da yake barna ne sannan kuma musulmi ne baya daga cikin masu shirka kaga fitra kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isra'i kamar yadda yazo a cikin bukhari da muslim hadisin isra'i dogo da yake cewa sai jibril alaihi salam sai ya kamo ina ibn khadr wa ina ibn laban فقال اختر ايهما شئت فاخترت اللبن فقال اخترت الفطره ولو أنك اخترت الخمر لغوت أمتك أمتك النبي يتي أكا كامو قول ريغو دابيو قال يا تفرقو نونو لي أشكي تبيكما جي أشي jibril ya ce zaɓi ɗaya daga cikinsu annabi ya ce sai na zaɓi sai na zaɓi ainihin nono sai yake cewa hudita hudita ila alfitra ko hudita alfitra ta ya rasulullah an shiryar da kai zuwa ga fitra fitra nan shine musulunci da a ce ka zaɓi giya da al'umma ka sun halaka da sun kauce rigiya giya kawar da hankali take amma nono shine abin da farko yake bude cikin dan adam da ya zo duniya farko nono zai fara sha wannan nonon ya bude masa amma wato hanjinsa ya iya karbar wani abu to kaga fitra anan kamar yadda wannan hadisi yake nuna ita ce musulunci akasinta shine barna shine bacewa shine akasin musulunci Ku sannan wannan hadisi na Abu Huraira shi ma yana nuna cewa yara ana haifuwarsu musulmi wato duba da abin da zai kasance a ranar gobe kiyama to su suna suna zuwa duniya ne a matsayin musulmi da za su mutu suna yara yan aljanna ko da kuwa iyayensu ba musulmi bane wannan shine magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai kuma wannan shine abin da dalilai suke goya wa baya cewa duk yaro ana haihuwarsa ne akan musulunci ko da iyayensa ba musulmi ba ne sai dai daga baya iyayensa su canza masa alƙibla ya zama kirista idan kiristoci ne ko ya zama mai yahudi idan yahudawa ne ko ya zama ba mai bin addinin gargajiya idan ya zama iyayensa haka suke ko kuma Allah ya bar shi a bisa shari'a din duk ya saba wa iyayen nashi ya ci gaba da zama a matsayin musulmi to ya karbi addinin musulunci to wannan ita ce magana mafi kyau daga cikin maganganun malamai cewa yaro idan ya mutu yana karami ko da iyayensa ba musulmi bane dan aljanna ya zo a cikin hadisin isra'ila cikin sahihai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tafi da ni an nuna min abubuwa ya faɗi abubuwa daga cikin abin da aka nuna masa an nuna masa wani dattijo a ƙarƙashin wata bishiya a gefensa akwai yara kanana lokacin da sahabbai suke tambaya lokacin da yake tambaya yake tambayar bala'ikan da suke tare shi kuma wannan tsoho na gindin bishiya wa haulahu subyan waye shi yace wannan ka ne Ibrahim wa haulahu auladun nas ƴaƴan mutane ne kanana da suka mutu a gefensa sai wanda daga cikin sahabbai yake ce ya rasulullah wa auladul mushrikin kala wa auladul mushrikin har ƴaƴan mushrikai arna su ma suna wannan makaranta ta annabi Ibrahim alaihi salam annabi ya ce har su har su suna ciki a hadisin Anas annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ala ukhbirukum bi rijalikum min ahli aljanna النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة ورجل yazuru akahu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa lillahi fil janna shi bana ba labarin mazajen ku yan aljanna ba suka ce rasulullahi muna su yace to annabi yana aljanna haka nan siddiqi yana aljanna haka nan shahidi yana aljanna haka nan yaron da aka haifa ya mutu wal mauludi fil janna yaron da aka haifa ya mutu fil janna sannan da mutumin da zai tashi takalar Kano ba da wani dalili ba sai dan Allah ya je can karshen gari ya ziyarci dan uwansa ba dan wani abu sai dan Allah annabi ce wannan ma yana aljanna to kaga wannan nassi ne akwai ruwa da tace wal wa'idi fil janna yariyar da aka binne ta gare ta mutu kamar yadda yake faruwa a jahiliya wannan ma fil janna kaga wannan nassi ne da yake al mawludi fil janna wanda aka haifa ya mutu yana aljanna wannan shine magana mafi rinjaye daga cikin maganganun da malamai suka yi kuma wannan shi yafi daidai da fadar Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula idan har wanda yake balagagge ne hankali kasancewar sako bai zo mata ta hanyar manzon Allah ba ba za a yi masa azaba ba to ina ga wanda ma bai mallaki hankali bai bar duniya kaga wanda bin babu aula ya samu rangwame da ubangiji akwai nasoshi da suka zo ce akwai wanda suka ce za a jarraba su ne a can lahira to hadisan da suka zo akan jarrabawa akwai hanyoyi ne wanda suke suna da magana akan akan hanyoyi amma mafi yawancin su wanda zaka iya tashin su ta hanyar jam'u turub da malaman hadisi ke cewa su ne wanda suka yi magana ahlul fatra da kuma wanda suke mahaukata ta hankali amma dai yara waɗannan nassoshi ne wanda suka zo zahiri da suke nuna haka akwai nassoshin da annabi ke cewa Allahu a'lam bima kanu amilin ubangiji shi ya san me za su aikata waɗannan nassoshi malamai suka ce an ɗaɗɗa yanke ba saboda a lokacin bai samu wayen da suke yake nuna cewa tabbas yan aljanna ne ba sai daga baya da ya samu shi da ya bayanin cewa suna aljanna kuma shi ya gan ba tare da annabi ibrahim alaihi salam yana kula da su to kaga wannan shi daidai da kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane yaro ana haifiyarsa ne akan fitra waɗanda suka ce ba musulunci ake nufi ba su shi su kenan in ka ce musulunci ake nufi idan ya mutu iyayensa za su ci gadansa ko da ba musulmi ba ne ba su san cewa a nan ana faɗar ahkamul akhira ne ba ahkamul duniya ba hukunce hukuncen lahira ake magana ba hukunce hukuncen duniya a gurin a hukunce hukuncen duniya ba a cewa wannan wannan yaron karami da ya taso a gidan abin da musulmi ne sai bayan ya girma ake iya masa hukuncin musulunci amma a gurin Allah da zai mutu zai tashi ne cikin musulmi shi yasa lokacin da a yaƙi ake kai hare-hare ga waɗanda ba musulmi ba sahabbai suka ce to ai akwai yara ƙanana annabi sai ya ce humma a aba'ihim suna tare da iyayensu kaga anan fi ahkamid dunya ake magana ba fi ahkamil akhirah ba ahkamul akhirah shine abin da ya tabbata a sauran hadisan cewa yaro in ya mutu karami wato zai zama dan aljanna ne to ina ga zamu dakata anan saboda ganin cewa lokaci ya ya cika sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين a satin nan akwai rashe-rashe da aka yi mana na 'yan uwa guda biyu ɗaya a nan katsina ɗaya kuma a can kano akwai ɗan uwa a nan da satin da ya wuce ma da karatu gani yake da malam adam hussein wanda yake tsayawa gaban kullum yana kwadaitar da ku akan ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillah to kanin sa Allah ya masa rasuwa a fatan yan uwa musulmi za a sa shi a addu'a Allah ya fi masa ya gafarta masa sannan akwai dan uwanmu ɗaya daga cikin malamanmu masu wa'azi na sunna wanda duk yake cikin garin Kano ya san shi da yawa waɗanda ma ba a cikin Kano suke ba watakila sun san shi shine dan uwa malam Abubakar Hussein malam Abubakar Hussein shine babban limami na masallacin alimam al-Bukhari da Kirijiyar Zaki sannan ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda aka kafa a tafiyar sunna da su a Kano tun sanda sunna ta bayyana ta fara ƙarfi a Kano da shi ake kuma tare suka taso da marigayi shi Ja'far Mahmud Adam makaranta allo ɗaya suka yi a fage sun suna sanya yan gajejjeran wandunan suna guje-guje suna tsalle-tsalle ana balabalai to duk tare suke har lokacin da suka mallaki hankalinsu kuma tafiyar sunna ta kunno suka shiga ba ji ba gani to duk da su ake yi kaga shekaru masu yawa ko ni sani na da mala bakar husaini kusan ya doshi shekara talatin yanzu kuma a tafarkin gwagwarmaya da kira zuwa ga sunna na san shi ni ban san shi ma dan bid'a ba wallahi wannan shekaru da na faɗa muku a sunna da san shi to kaga mutumin da ya wannan shekaru a sunna kuma a karantar da sunna babu shakka wannan abin a yi masa gifta ne wato ka ji kai ma ina ma kai ma ka samu irin wannan abin da ya samu kuma ni a iya sani na duk cikin mu babu mai juriyar karantarwa irinsa babu ranar da baya karantarwa kullum yana karatu wata ranar sau biyu zai yi yayi da yamma yayi da daddare asabar yana karatu lahadi yana karatu litinin yana karatu juma'a abinda talata yana karatu laraba yana karatu juma'a yana karatu wasu ranakun kamar juma'a alhamis da juma'a sau biyu yake ya karantar a gurare da yawa ana kashi gari zai bar duniya karatu biyu yayi a daren a daren alhamis da ya wuce ya yi karatu a fage wanda zan ne unguwarsu a majalisinsa majalisin ba shi ake majalisin abubakar hussein sannan ya dawo masallacin dorayi almunta da wannan babban masallacin juma'a nan kuma ya kwarantar da al'aqidatul wasitiyya na shekul islam ibn taymiya a daren shi yasa da safe da aka ce ya rasu mutane kamar ba su yadda ba tunda lafiya lafiya ba tare ba wani ciwo ko kansa bai ce yana masa ciwo ba lafiya lafiya kawai sai aka wayi gari aka ce ai yaron ba ka wasu malamai ma faɗa suka rika yi cewa ƙaryar ƙaryar banza ce ake musu ya za a ce a ce a ce to a rudewa mutum zai iya faɗar haka kuna tuna na Umar da aka ce maza Allah zara takobi yace zai tsinki tsinki wa mutum ba kai to sai Allah masa cikawa kashe kashe gari wato ranar juma'a da safe haka muka wayi gari da wannan labari mai tashin hankali tashin hankali mai bakanta rai aka yi jana'izarsa aka kai ta kushewarsa da fatan Allah maɗaukin sarki ya yafe masa ya gafarta masa ya ji kansa da rahamarsa ya tashe shi cikin bayan Allah na kwarai na wasu wa na wa shuhada'i wa salihin Allah ya haskaka kabarinsa ya yalwata masa shi ya gafarta masa kurakuransa ya kuma alkinta bayansa ya albarkaci zuriyarsa dukkan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu yafe musu ya ji kansu da rahamarsa mu kuma idan tamu ta zo Allah karbi namu namu ran akan imani ya tashe mu akan imani wanda yana cewa assalamu alaikum malam wani aboki na ya kawo mini katar na darasi na hamsin da uku da aka yi a nan yana nufin dan masallacin wato hamsin da uku na tuffatul irakiya yace ka wanke sahabbai kwarai da gaske kuma ni wallahi ban taba sanin akwai waɗannan ayoyin ba a alkur'ani sai ran domin da dama ba ma karatu sai zagin almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wallahi daga yau in na ƙara yin shi'anci to shaidan ma dan aljanna kuma wannan darasi mai albarka bai ƙara wuce ni nan gaba sannan ce a yi mana addu'a Allah ya kashe mu akan sunnar akan bin sunnar annabi sallallahu alaihi to daman duk mutumin da yake abu da da kyakkyawan zuciya ubangiji zai taimake shi wannan yana nuna mana cewa da dama daga cikin waɗanda ake ruɗa ba su san gaskiyar ba ne ba su santa ba dan ba a gaya musu ita idan ba aka zo karanta ayoyi to sai a zaɓo waɗanda kawai ake so a bankara su yadda ake so amma ba za a ina jin na taɓa muku misali da wanda ake tattaunawa da shi ya ɗauko suratul tauba da suratul tauba wai zai zagi sahabbai da ya zo kan wasu ayoyi sai tsallake shi ɗan jaridar ya sani ya rike qur'ani a hannunsa dan dan jarida ya sa shi gaba ya gaya masa menene laifin sahabban nan sai ya ce ai alqur'ani shi ya kushe sahabban sai ya dauko suratul tauba a ciki ya rika dauko ayoyi wa minhum wa minhum da Allah ya ta faɗa sai sofin munafikai amma da ya zo inda aka yi yabo kuma ga sahabbai sai ya tsallake ayar لكن الرسول والذين والذين امنوا معه جاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اولئك لهم الخيرات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 ya kake tsallake wasu ayoyi sai ya dawo da su ya ce to gashi nan Allah ya ce kaza ai sai ka karanto duka to kaga irin wannan dauki ɗaya ɗaya kuma ba bisa ba bisa ka'ida ba ba bisa ka'ida ba shi yake sa wasu ba sa fahimtar inda aka sa gaba kuma an nuna musu sahabban nan ba wani abu bane saboda tashin mu a baya ba a damu da a gaya mana girman sahabban ba girman wasu aka ce akan ake ta kullum karama ba wasu waliyai ake gaya ba wani wani ba ba shi ba a taɓa yin shi ba amma su za a yi ta mana karatun su a ta gaggaya mana kwata kwata kamar ma ba annabi bai da kowa shi yasa da aka zo ana zaki safai sai ya kasance waɗannan samari matasa waɗanda ba su sami ilimi ba sai suka zama abin tausayi saboda haka sai suka da an ce an yarda da bid'a da kake kai ka yadda da maulidi eh to ni ma ai yadda da maulidi ka yadda da bautar kabari eh ni ma ai yadda da shikenan sai a bi su ai su suna girma babu sun yadda da da waliyan sun yadda da kaza din amma ya manta sahabban manzo Allah shi su ba sa cikin wali to shi yasa galibi idan aka zo ana karanta falalar sahabbai da girman su wanda Allah ya sa akwai kushin hasken imani a zuciya sai ga ya farka sai ga ya farka shi yasa yana da kyau wato yada ilimin shi kansa kamar yadda malam yakub ne ya sha faɗa shi kansa wani jihadi ne kaga yanzu wannan dan uwansa ne abokinsa ne baya baya gurin ya dauka sa din ya kai masa da ya saurara kaga abubuwan da yake faɗa Allah madaukakin sarki ka shirye mu baki daya wannan take cewa ni ne mijina ya sake ni saki uku sai da ji ina son sa sosai shi ba da so na sosai sai ya hana ni yin aure saboda na haifi ‘ya'ya tare da shi sai ya ce akwai addu'ar da idan na yi muna iya saduwa da juna babu komai haka kuma akwai wata idan muka yi a za a iya komawa ga za mu iya komawa ga aurenmu da shi babu komai to malam domin Allah a faɗa min wannan addu'a saboda ko da yaushe muna da tare da juna to amma shi shi shaitanin naki ai ya kamata shi zai faɗa miki addu'a ba ba ba ba a nan ba inda ake karanta hukuncin Allah da na manzansa a hukuncin Allah da manzansa Allah ta fa in tallaka fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra idan har ya sake ta to shi da ita babu maganar aure baya halatta sai ta auri wani mijin ya sake ta sannan su koma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma wata yace la hatta تذوقي usailataki wa يذوقي wa وتذوق hatta حتى usailataki wa وتذوق usailata ba zai halatta ku koma ba sai shi namijin na biyu ba shi ma sai ya tare ki kin san shi a namiji ya san ki a mace sannan wancan ya halatta ya dawo ya aure ki wannan shine hukuncin Allah da manzansa amma a ce akwai wata addu'a da za ta warware hukuncin Allah da manzansa kuma to wannan sai dai addu'ar shaytan amma ba ta musulunci ba kuma shi shaytanin da ya biki wannan wahayi shi ya kamata ya gaya miki addu'a amma mu abin da zamu gaya miki cewa zaman ku da shi zama ne na zina zama ne da zai ja muku hushin Allah da manzansa zama ne wanda kama na iblis da shaytan wanda zai kai ku <coughs> ga shiga wutar Allah ranar gobe kiyama saboda ka bai halatta gare ki ba ki halatta gare shi ba har sai bayan kin sake wani aure kin tare daga baya in shi wancan mijin ya ga ba zai zauna da ke ba ya saki ki to a lokacin ne kuma ya halatta shi wannan miji ya sake auren ki amma magana kina san shi sosai ko yana san ki sosai wanda ake banza ne duk ba zai kina san shi sosai da me yasa kuka kuka yi fadar haye ya ki? saki ba ɗaya ba ba biyu ba har ya kai uku ai wannan maganar ba shirme ce wanda za a yi mata saki uku ta ce kuma tana san shi sosai hadda sosai shi ma kuma yana san ta sosai wani irin sosai ne wannan mala a matsayi da na tela ko ya halatta in ɗinka wandan da ya wuce idan kafa wato ya zarce wato ya zarce har kasa alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ya wando ya wuce idan kafa to tunda ka san manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ya hana ka taimaka wa dan uwanka akan shaydanu annabi yana cewa la takunu lil shaytani ala akhikum kar ka taimaki shaydan akan halakar da dan uwanka shaydan ya nuna masa daidai ne ba komai kai kuma ka taimaka wajen tinka masa shi in ya ce tinka mun shi amma ya wuce idan sawu yadda zan rika take shi ka ce to sai kai masa daidai idan sawu sai ya wuce idan sawu in ya zo ku ta rigima gobe ma in ya dawo kai masa haka ka ci abincinka a haka babu komai in ya yi hushi ya sake tela amma kai ka taimake shi ka taimaki shi dan akan ka ce ba zan ba dinkin ba in ka ce ba zan ba dinkin ba zai kai inda za a yi masa ka ce to zan yi amma sai ka yi masa na sunna mace ce ka yi masa ne rabin sawu ba ka yi masa daidai dai idan sawun daidai idan sa kakka ce kuma sai kai irin wanda kai kake sawa ba sharadi ba ne wanda ce na lura yawancin 'ya'yan makwauta na musamman waɗanda suka gama makaranta ba su samu aikin yi ba wasu sun shiga bangar siyasa wasu kuma sun shiga shaye-shaye da zaman banza to gashi ne a cikin sababbin bankuna ko da za a buɗe a nan katsina an bani gurbin ɗaukan yara takwas shin zai iya amfani da wannan dama don in ɗauki waɗannan yara ko kuwa menene shawarar da za a bani to ya danganta da wani irin banki ne idan banki ne wanda babu aikin babu riba a ciki wannan wani wajibi ne ma a kanka idan ko bankin riba ne to kaga wannan hadari ne wannan yana cewa yana son karin bayani akan wannan hadisi an ja'far ibn muhammad an abili أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي أبقتها فاطمة على الحسن والحسين أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما رواه أبو داود وأنا حديثي مرسل تفسكر إسنادي إسناد سبي كما abin da yake cewa Ja'far ibn Muhammad an abihi babansa shine Muhammad ibn al-Hanafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da naman suna ko dabbar sunan da Fadima ta yanka wa Hassan da Hussein cewa a aika wa ungozuma da kafa sannan kuma ku ci ku ciyar kada ku karya kashinta rawahu Abu Dawud ta fuskar ta fuskar isnadi wannan hadisin bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yanka wa Hassan da Husaini hakika ba ba Fadima ba Wannan yace ina tambaya akan wasu hadisai da ake da ke magana game da bayyanar dujal abu dawud ya rawaito a hadisin tamim ibn anas ibn aus cewa an daure shi sai kuma wani hadisi anan an ce haihuwarsa za a yi a cikin yahudawa shine nake neman karin bayani to ban san me karan da hadisan biyu suka ci ba hadisin aus ibn tamim dari yana cikin sayo muslim hadisin fatima bint qais hadisi ne sahihi hadisin cewa haihuwarsa za a shi ma hadisi ne sahihi dan an daure shi wanda ba shi ke ba haife shi ba an haife shi an daure shi menene menene ba ci akai nan gaba za a haife shi ba an haife shi an daure shi za a haife shi na'am za a haife shi kuma hadisin tamim dari ya nuna an ba haife shi har ma ya gaishe a wata jazira wani tsibiri ya zo ya labarta wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya gani manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa kai shela aka tara mutane yake to ga abin da nake ba ku labari wani daga cikin al'ummata shi ma Allah ya nuna masa kuma gashi shi ba ya ba da labarin irin yadda na bayar saboda haka wada hadisin ya tabbata yana cikin sayo muslim da shi akwai wasu malamai da suke ja akan inganta amma ba dalili ba dalilin rashin nuna rashin inganci hadisi ne ta fuskar isnadi ba yadda wata matsala ko kaɗan sannan ta fuskar ba'ana babu abin da zai kore yiwuwar haka din cewa za a haife shi kuma wannan baya nuna cewa ba shi ne aka haifa aka daure ba wannan babu karo a cikin su na dauka ma zai ka hadisin ibnu sayyad ne akwai ibnu sayyad wanda wasu sahabbai suke zaton ko ma shi ne dujal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya ganshi cikin yara suna wasa yara na garin manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka gudu sai shi ya ki guduwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je sai ya sai ya same shi sai yake cewa da shi ka shaida ni manzon Allah ne sai yaro ya ce a'a na shaida ni manzon Allah in ji shi yaro sai sai sai na Umar sai ce ya Rasulullah kale ne in kashe wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ne karami amma ga yadda yake ga irin maganganun da yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ya kunu falan tusallaf alaihi in har shi ne dujal to ba za ka iya kashe shi ba ba za a baka damar wannan har yake tambaye shi mai na boye maka sai yake cewa duk yana da dukhan suratul dukhan manzo Allah ya ce da shi ihsa falanta sa'du wa qadrak yi shiru ba za ka iya ketare iyakar ka ba to wanda ibnu sayyad wasu daga cikin sahabbai kamar Jabir ibnu Abdullah da da Abdullah da Umar suna rantsewa cewa lalle shi ne dujal to shi kuma yana cewa shi ba shi ne dujal ba Dujar dai ba zai shiga madina ba ni kuma gashi a madina aka haife ni dujal ba zai shiga makka ba kuma mun je umara da ku dujal ba zai yi ƴaƴa ba kuma ni ga ƴaƴa na nan ƴaƴansa tabi'ai ne na kirki suna cikin abin nan saboda haka malamai suka rinjaye da cewa ba shi din ne dujar din ba to na ta wannan zai kawo sai kuma ya kawo wai an ce za a haife shi wannan ba ba shi ne ma abin nan ba وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين